Masu ruwa da tsaki a taron ranar ruwa ta duniya na yau Laraba mai taken gaggauta kawo sauyi wato accelerating change sun jaddada mahimmancin haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da duka masu ruwa da tsaki don samar da yanayi mai ɗorewa a fannin samun tsaftataccen ruwan sha da na amfani na yau da kullum musamman ga yara da aikin samar da abinci na manoma ga kowa da kowa la'akari da bukatun ruwa a gidaje da sauran wurare. A yayin jawabi bayan tattaki da kuma taron na yau, Mrs. Nwaike wacce ta wakilci babban sakatare sakataren ma'aikatar ruwa ta tarayya ta ce. It is my pleasure to welcome you all to the 2023 World Water Day, which is aimed at advocating for government and key actors' commitments. Bikin na wannan shekara ya mayar da hankali ne akan fafutukar gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki wajen ninka su zuba isasshen kuɗaɗe da ake bukata a aikin samar da tsaftataccen ruwan sha, samar da kayayyakin aiki, ba da bayanai masu inganci da kuma kirkire-kirkire don ganin an cimma dukkan amfani da za a iya samu da ruwa baya ga rage yawan matsalolin da ke tattare da rashin tsaftataccen ruwan sha. A nata bangare a yayin gabatar da jawabi a lokacin taron jagorar shirin wash mai fafutukar kula da tsaftar muhalli ta asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF a Najeriya. Dr. Jen Bevan ta ce. Unfortunately in Nigeria the progress is fairly static. We stand at about 60 to 70% of coverage of water. Ba a samu wani gagarumin ci gaba ba a yanayin samar da tsaftataccen ruwan sha da na amfani na yau da kullum sakamakon yadda ba a iya samun ɗorewa a tsare-tsaren da aka shirya wanda ke nufin cewa kaso uku bisa hudu na 'yan Najeriya ba sa samun tsabtataccen ruwan sha tana mai cewa kamata ya yi a ba da ƙarfi wajen zuba kuɗaɗen da ake bukata a fannin da kuma sa ido a kan tsare-tsaren samar da ruwa da ke ƙasa danganin an cimma nasara. A wani bangare kuma masani a fannin muhalli da albarkatun ƙasa da ke aiki tare da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato FAO Shai Fabi ya ce. water is critical to the mandate of FAO because uh, 72% of water withdrawal. Ruwa na da mahimmanci ga manufofinsu saboda yadda kaso 72 cikin ɗari na janyewar ruwa ana amfani da su ne a fannin aikin noma kuma tsarin abinci ya dogara sosai kan albarkatun ruwa kuma duk ana buƙatar kulawa da mahimmancin hanyoyin ruwa da inganci don tsarin samar da abinci ya ɗore. Koyaya wasu 'yan Najeriya ke ganin mahimmancin samun tsabtataccen ruwan sha da na bukata na yau da kullum a gudanar da ayyukansu ga ƙarin bayani. Sunana Khadija Hassan Sani abin da zan iya cewa shine ruwa yana da matukar muhimmanci ga rayuwarmu na yau da kullum saboda idan kika duba akwai bayani na tsafta ma tsafta kuma baya yiwuwa ba tare da tsaftataccen ruwa ba. So yana da kyau a koda yaushe idan kika ji ma ji likitoci suna cewa ruwa yana da amfani a jikin dan adam idan babu ruwa wasu abubuwan ma ba za su yi amfani a jikinka ba. Eh gaskiya akwai kalubale sosai sakamakon kin ga yanayi na zamantakewa akwai wasu wurare a inda kake zaune za ki ga wani lokacin ruwan yana wahala za ki ga saya ake wani lokacin da dai sauransu wanda kuma ruwan shine rayuwa to mafita ɗaya ce kawai shine a samarwa da al'umma na birni da na karkara tabbatar da cewa ruwa ya ishe su saboda gaskiya rashin ruwa ba karamin matsala ba ce ga rayuwa ga baki ɗaya saboda da shi ake a alaula komai dai na rayuwa in zaki sai da ruwa masu ruwa da tsaki a fannin samar da tsabtataccen ruwan sha dai sun bayyana bayyana cewa kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen shawo kan matsalolin da suka shafi samar da ruwa kuma yanzu lokaci yayi da za a ɗauki mataki ta hanyar zuba kuɗi a fannin samar da ruwa tsaftar muhalli ba wai kawai don kare batun lafiyar yara a yau ba har ma da samar da makoma mai ɗorewa ga tsare-tsaren inganta rayuwarsu. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.